This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyi na ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 30 ga watan Janairun shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanun labarai. To Murtala, mutane da dama ne ake fargabar sun mutu a ranar Alhamis bayan da wani jirgin fasinja da wani jirgi mai saukar ungulna sojin Amurka suka yi karo. jami'an ukraine sun faɗa a ranar alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki na rasha ya kashe akalla mutum hudu a garin sumi da ke arewa maso gabashin kasar kasar uganda ta tabbatar da bullar cutar ebola a kampala babban birnin kasar inda aka tabbatar da majinyaciya ta farko ta mutu daga cuta a ranar laraba To kamar yadda kuka ji a kanun labaran bayan labaran duniya za ku ji cewa mutane da dama ne ake fargabar sun mutu bayan da wani jirgin saman fasinja da wani jirgin soji mai saukar ungulu na sojin Amurka suka yi karo a nan birnin washington dc bakin haure 'yan najeriya sama da dubu uku ne ke fuskantar barazanar kora daga amurka masana na bayyana alfanu da aka sin haka ga amurka da ma najeriyar kanta to kaga idan sun dawo da wani kwarewa da fahimta wasu kuma za su dawo da jari to sai dai kuma tattalin arzikin irin wannan kasashen shi ma zai samu tannaki saboda da kudin da suke irin turowa na kasashen waje irin wa'annan kudin zai ragu Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum. Mutane da dama ne ake fargaba sun mutu a ranar Alhamis bayan da wani jirgin fasinja da wani jirgi mai saukar ungulu na sojin Amurka suka yi karo lokacin da jirgin ya kusa sauka a filin jirgin sama na Ronald Reagan da ke kusa da birnin Washington. ma'aikatan ba da agajin gaggawa da suka hada da jiragen ruwa masu jiragen ruwa da masu linkaya sun shafa tsawon dare suna aiki cikin ruwa mai sanyi a kogin potmark da ke kusa da filin jirgin saman inda tarkacen jirgin ya fado bayan karo da misalin karfe tara na daren ranar laraba jami'ai sun ce sojojin amurka uku ne a cikin jirgin mai saukar ungulu wanda suke gudanar da horo a wani jirgi kamfanin jirgin american airlines wanda ya taso daga Wichita na jihar Kansas zuwa Washington ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa akwai fasinjoji 60 da ma'aikata hudu a cikin jirgin. Hukumomi a wani taron manema labarai da suka yi da sanyin safiyar Alhamis din nan ba tabbatar da cewa an samu asarar rayuka ba a hatsarin inda suka ce an fi mayar da hankali akan aikin ceto. a yau alhamis rundunar sojin isra'ila ta ce an sako wasu mutum takwas da aka yi garkuwa da su da suka hada da 'yan isra'ila uku da 'yan kasar telan biyar yayin da isra'ila da kungiyar hamas suka yi musaya ta uku na waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta an sako sojan isra'ila a baga ga kungiyar agaji ta red cross a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya arewacin gaza sannan sun tafi isra'ila inda ta sake haduwa da iyayenta Mun gode Allah da muka kai wannan lokaci kuma jarumarmu a gam ta dawo gare mu bayan kwanaki 482 a hannun abokan gaba a cewar wata sanarwa da iyalan Baga suka fitar. sa'o'i bayan haka ayar motocin kungiyar agaji ta red cross sun bi cikin wani yanayi mai cike da rudanin cunkoson jama'a a kudancin birnin khan yunus na gaza domin kai wasu 'yan isra'ila biyu da 'yan ƙasar thailand ga sojojin isra'ila labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an ukraine sun faɗa a ranar alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki na rasha ya kashe akalla mutum hudu a garin sumi da ke arewa maso gabashin ƙasar. gwamnatin yankin sumi ta ce wani jirgi mara matuki ya afka wani dogon ginin bene kuma harin ya kuma jikata mutum tara rundunar sojan ukraine ta ce ta harbo 37 daga cikin 81 na jirage mara matuki da dakarun rasha suka harbo cikin dare sojojin sun ce an harbo jiragen ne a yankunan chakasi dnipro kason kimilityansky kirob kib potlab odessa sumi da zitumir gwamnan odessa ole kipa ya faɗa a shafinsa na telegram cewa tarkacen jirgin mara matuki ya lalata wasu gidaje guda biyu wurin ajiyar hatsi da kuma asibiti ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a ranar alhamis cewa ta harbo jirgi mara matuki uku na ukraine a cikin dare a belgrade da wasu jirage marasa matuki biyu a bryansk to an jima kaɗan hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan mutane da dama ne ake fargabar sun rasa rayukansu bayan da wani jirgin saman fasinja da wani jirgi mai saukar angulu na sojan amurka suka yi karo yayin da jirgin fasinjan ke kokarin sauka a filin tashin jirage na ronald reagan da ke kusa da birnin washington dc a daren jiya alhamis mahmud lalo na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya hada mana wata sanarwa da hukumar ta faa ta fitar ta ce jirgin fasinjan mallakin kamfanin american airlines dauke da fasinjoji 60 da matuka hudu ya taso ne daga birnin wichita na jihar kansas yana kuma kokarin sauka ne a lokacin da hatsarin ya faru inda ya ci karo da helikoftan sojin amurka kirar sakoski h-60 da misalin karfe 9 na daren laraba wani bidiyo da wata na'ura mai daukan hoto ta naɗa a kennedy center da ke kusa da filin tashin jiragen na reagan ya nuna yadda wuta ta tashi bayan da jiragen biyu suka karo wannan hatsari ya zabar da ayyukan ceto na gaggawa inda aka tura kwale-kwale da dama cikin kogin potomac wanda jiragen kan bi ta saman sa idan za su sauka a filin tashin jiragen na reagan hukumomi a safiyar alhamis sun ce yanzu sun karkata hankulansu ne wajen kokarin ceto waɗanda hatsarin ya ritsa da su inda gwanayen ninkaya suka tsunduma cikin kogin don kubutar da mutanen robert isom shine shugaban kamfanin jiragen american airlines We're cooperating with National Transportation muna ba da haɗin kai ga hukumar sufuri da kiyaye haɗura a wannan bincike da ake yi kuma za mu ci gaba da fitar da bayanan da muka samu. A wata sanarwa da ya fitar kamfanin ya kara da cewa zuwa lokacin hada wannan rahoto babu cikakkun bayanai kan halin da fasinjojin ke ciki. We are waiting for further information that is confirmed. Um, Me rike da mukamin magajin garin Wichita liliwu kenan take cewa muna dakon bayanai da aka tabbatar. Amma a daidai wannan lokaci ina mai kira ga dukkan 'yan jihar Kansas da daukacin Amurkawa da mutaya waɗanda hatsarin ya ritsa da su da addu'a. jaridar washington post da wani gidan talabijin ɗin amurka sun rawaito cewa masu ayyukan ceton sun ciro gawarwaki da dama daga kogin na potomac rundunar sojin amurka ta faɗa a wata sanarwa cewa jirgin nata mai saukar ungulu ya taso ne daga fort belvoir da ke yankin virginia dauke da sojoji uku shugaban amurka donald trump ya ce ana faɗa masa halin da ake ciki game da wannan hatsari a cikin wata sanarwa da ya fitar na gaida muhammadu lalo yanzu kuma ga hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya Shugaba Paul Kagame ya ce Rwanda a shirye take ta yi gaba da gaba yayin da ya yi watsi da sukar da ake masa kan goyon bayan 'yan tawayen M23 da ke dannawa kudanci a ranar Alhamis a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo bayan da suka kwace babban birnin Goma. 'Yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan sojojin Rwanda sun yi tattaki a Goma a cikin wannan makon kuma a halin yanzu sun doshi bukabu. babban birnin lardin cuba ta kudu da ke makwabtaka da shi a wani rikici mafi girma tun shekara ta 2012 da aka kwashe shekaru da dama ana gwabza faɗa kasar ruwanda dai yana fuskantar suka daga kasashen duniya kan matakan da take ɗauka a gabashin congo inda ta sha shiga tsakani kai tsaye ko kuma ta hannun mayakan sa kai a cikin shekaru talatin da suka gabata bayan kisan kiyashi da aka yi a kasar ruwanda sai dai yawaitar kushewa da ake yi wanda ya hada da jamus ta soke tattaunawar bayar da agaji tare da ruwan da da birtaniya da ke barazana hana tallafin dala miliyan 40 na duk shekara ba shi da wani tasiri a fili da ƙarshe kasar uganda ta tabbatar da bullar cutar ebola a kampala babban birnin kasar inda aka tabbatar da majinyaciya ta farko ta mutu daga cutar a ranar laraba kamar yadda ma'aikatar lafiya ta kasar ta bayyana mara lafiyar wata ma'aikaciyar jinya ce a asibitin mulago da ke babban birnin kasar tun da farko ta nemi magani a wurare daban-daban ciki har da mulago bayan kamuwa da alamomin cutar kamar zazzabi majinyaciyar ta gamu da gazawar gaɓoɓi da yawa kuma ta muta asibitin mulago national referral a ranar 29 ga watan janairun da ya wuce samfuran da aka ɗauka bayan mutuwar sun tabbatar da cutar ebola ta sudan mai saurin yaduwa a cewar ma'aikatar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yan najeriya kimanin dubu hudu ne ke fuskantar barazanar yiwuwar dawowa gida daga amurka sakamakon shirin kame da korar baki na sabuwar gwamnatin shugaba donald trump masana tattalin arziki na ci gaba da bayyana yadda shirin zai shafi tattalin arzikin amurka da kuma irin tasirin da zai yi ga tattalin arzikin najeriya wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu samun kuɗaɗen waje daga 'yan ƙasarta da ke aiki a ƙasashen ƙetare wakilin mu a birnin lagos babangida jibril ya aiko mana da wannan rahoto yanzu haka dai bayanai da ke fitowa daga kasar amurka na nuni da cewa kimanin 'yan najeriya kusan dubu uku ne da ɗari bakwai ake sa ran iso wasu najeriya sakamakon kamen da gwamnatin shugaba trump ke yi na bakin haure da ke zaune a kasar amurka ba tare da rizini ko takardun gudanar da ayyuka a kasar ta amurka ba tuni dai gwamnatin najeriya ta bayyana cewa a shirye take ta karbi wa'annan 'yan kasar nata da za a dawo da su gida daga kasar ta amurka kamar da kakakin hukumar da ke kula da 'yan najeriya da ke zaune a kasashen ketare Abdurahman balogun ya shaidawa jaridar Vangard, inda ya ce tuni ma'aikatar harkokin wajen najeriya wanda yake musayan bayanai da kasar amurka ta kafa wani kwamiti na gaggawa kwamitin da ya kunshi wakilai daga ma'aikatar harkokin wajen najeriya da ma'aikatar kula da 'yan gudun hijira da kuma jin kai da kuma ofishin mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkokin tsaro to koya wannan lamari zai shafi harka ta tattalin arziki a kasar ta amurka da kuma a Najeriya ta dauda Muhammad Kontagora wani masanin tattalin arziki ne da suka jari a Najeriya. Na farko kaga a kurkusa a gurguje zai shafi tattalin arziki haɓakan tattalin arzikin American zai ragu saboda idan ka lura mafi akasari akwai fannoni kamar na gine-gine da suke bukatar leburori mafi akasari sun fi amfani da irin wayannan bakin hauren kaga wannan kaga za a samu na kasu saboda kaga su wayannan bakin hauren sun fi arha da cikakkun 'yan kasan wayanda suke da takarda haka kuma ta bangaren noma gonakin su wayannan bakin hauren kaga yawanci su ake kawo wannan gonakin suna masu aiki to wannan zai shafi najeriya ita kuma to musamman irin kasashe kamar najeriya da kuma wasu kananan kasashe masu tasowa wayanda suka je can to kaga idan sun dawo da wani kwarewa da fahimta da iya wasu kananan ayyuka wasu kuma za su dawo da jari to kaga ta ɗaya bangare zai taimaka ma kasashen nasu to sai dai kuma tattalin arzikin irin wayannan kasashen shi ma zai samu tannaki saboda da kuɗin da suke irin turowa na kasashen waje wanda ake kira tara kamar irin kuɗin da suke idan sun tara sukan turo kasashen su saboda a yi masu wasu aikace aikace a kamar ko a gina masu gidaje ko a yi wani sana'a ko a sai masu wata kadara to yanzu kaga tunda an dawo da su irin wayannan kuɗin zai ragu wanda kuma zai iya shafan kuɗin ajiya na kasashen irin kasashe kamar Najeriya da ire-iren su wayanda ɗaya daga cikin abin da ke tara masu kuɗin ajiya watan wanda bature ke kira external reserve watan kuɗi na ajiya na kasashen waje wayannan mutanen da suke zama kasashen waje suna aiki suna turo kuɗi yana taimaka ma haɓakan wannan kuɗaɗe na ajiya na ƙasashen waje to wannan zai ragu ya zaka dai su ma 'yan najeriya da ke da an uwa da ke zaune a kasar ta amurka wanda kuma ake ganin cewa ba su da takardar izinin zama ko aiki a kasar ta amurka hankulansu ya fara tashi ganin irin gudunmuwa na kuɗi da suke samu daga 'yan uwan nasu da ke aiki a kasar ta amurka kamar da wannan malami da baya so na ambaci sunansa ya shida min kaga shi wani dan wanda da ke kasar amurka wanda abin ya shafi shi yanzu a da kuwata sai ya turo da abin ihsani to yanzu wani mataki da trump yake so ya dauka na koro mutane baki 'yan amurka da abin kuma ya shafi dan uwan nawa kaga ba abin da zamu ce abin ya tsaya cek kenan kuma nan Najeriya kuma ba dadin ta ake ji ba in ya zo Najeriya kuma mu kan ba karfi muke da shi ba kuma zai zo Najeriya ba abin da yake yi ya zamu tallafa masa ba mu ji dadin wannan matakin da Tom ya dauka ba wallahi Allah ya sa kuma wani abin ya zama mana alheri da mu da shi gaba ki daya yanzu dai abin jira a gani shine rana da kuma lokacin da za a dawo da wayannan yan Najeriya gida daga kasar ta Amurka babin jibrin murai Amurka daga Najeriya a gaida baban gida jibirin to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan washington dc inda kuma a kowane lokaci za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa wato a jamhuriyar niger ga mu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan matsalar yoyon fitsari. Vesico vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. Matsala ce da ke aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari. Kuma wannan na ɗaya daga cikin matsalolin kiwon lafiya da ke shafar mata musamman wanda suka fuskanci wahala a lokacin haihuwa. Dr. Halima Bello likita ce da ke kula da mata wato gynecologist kuma ƙwararriya a bangaren VVF ta yi mana ƙarin bayani game da cutar da kuma abubuwan da ke haddasa ta. Abin da ke jawo yawan fitsari tsarin nan shine mace ta yi naƙuda mai tsayi bata samu ta haihu ɗan nan ba wani lokaci ma ɗan ma yana mutuwa cikin ciki to sai kiga kan ɗan nan sai ya matse kan wajen fitsarin nan ko wajen bayan gida in kan bebin nan ya dade a wurin yana matse wannan wurin sai kiga wurin nan sai ya zo ya kamar tsatsa ke na za a ce ko something like that sai in ya dade a wurin nan sai kiga wannan wurin a hankali a hankali ya yi rami to wannan ramin da zai yi jakan inda fitsari ke taruwa da ake ce ma blada ya bule kinga fitsari zai ta fitowa ta wurin to kafin ka sani sai ka ga mace ba ta iya rike fitsarinta ko kuma a samu buliya ga wajen bayan gida sai ta dinga yoyon bayan gida akwai wanda zake ga kuma wasu an yi musu yanka domin wai a ƙara mace sai a ce a'a wannan mai gidanta baya iya saduwa da ita a ƙara ta domin ya iya saduwa da ita garin ƙarin sai su je sai su yanke inda bai kamata su yanke ba ko kuma a ce a'a mace tana da ciki a ƙara ta domin aka ƙara ta sai inda dan zai fito zai da buɗuwa sai dan ya fito da sauki wannan ma shi ma sai a je a yankan da bai kamata a yanka ba a kokarin da ake yi na shawo kan wannan wannan matsala ta yoyon fitsari a Najeriya. Gidauniyar Bashir Fistula Foundation tare da haɗin gwiwar babban asibitin Gwarinfa da kuma sauran masu ruwa da tsaki sun fito da wani tsari na yi wa mata da ke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari aikin gyara kyauta. Victoria IV ma'aikaciya ce a gidauniyar Bashir Fistula Foundation. Mata da suke da matsalar yoyon fitsari din nan, so muna kawo su asibiti muna kula da su, ana musu aiki kyauta ba sa biyan komai. Muna so mu lura da su, so da su ma su zauna a unguwansu su ma su san wai suna jin daɗi ba wai ko ina suka je ba mutane suna su ringa kallon su kamar a ah, wannan ana wari wannan ana wari so muna dai so dai su ma su ji daɗin zama da mutane. Ta yaya ma kuke yi har ku zakulo wa'annan matan nan da suke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari? Muna da mobilizers muke kiran su suna cikin unguwa din nan so za mu gaya musu sai su gaya ma mutanen nan nasu ko su shiga gida gida gida ko su gaya ma mai unguwa wai dan Allah ga abin da suke nema ko masallaci ko coci ga abin da suke nema sai a yi ma mutane magana so kinga muna neman mobilizers da suke unguwa so da sun san yanayin unguwa din sun san mutanen unguwa din ce da dan gari yawa haka so su ne suke taya mu neman su sai kuma muna social media um, advertisement too shin akwai lokutan da ake yin wannan aiki ko kuma kowane lokaci ne ake in kun samu matan nan sai a kawo su asibiti domin a yi aikin eh a ba kowane lokaci ba dai muna tara tara su ne so mm. kamar after wata biyu ko uku mm. yawa mun tara su shine za a yi aiki kamar wani irin kalubale kuke fuskanta a aikin nan naku gaskiya neman mutanen ne akwai wuya ma neman mutanen ko da mm. mobilizers din ma akwai wuya neman mutanen da mutanen nan ba ba malaria bane ba wai zaki gansu kawai suna zuwa asibiti sun su kawai sun kulle kansu a gida wuyan neman su ne abu don dan kuma muna neman in zamu ma samu wayan mutane ma da za su taimaka mana su sa mana hannu mu kara mu samu mata da yawa ma mu kara taimakon kansu mm. dan ah, mun gama um, bayan surgeries din muna so muna eh, rehabilitation so mu koya musu eh, aikin hannu so nan sun je gida yawa in sun je gida ba za kawai su je su zauna ba mm. za su dan samu abin yi dan yawancin su yanzu ba sa komai after surgeries din muna so mu ba su dan su koya wani abu dai so that rayuwa ya fara kuma yawa sun su kuma tsoro suke ji mm. mm-hmm, tsoro suke ji a je a yi musu aiki wayansu sun yi aiki fiye da tso daya sun yi aiki kamar so biyu so uku so wayansu sai su ci sun gaji ba sa so kuma to amma dai muna gaya mata da Allah ba abin tsoro ba ne kawai su zo ba wai za su biya wani abu ba so za mu taimake su Zainab Aliyu Jafar daga jihar Zamfara ɗaya ce da ke fama da matsalar tun daga haihuwa kin taba aure a'a an taba miki wani aiki domin gyara eh so hudu to yaya kike ji yanzu a ranki kuma wani fata kike yi Ina jin daɗi kuma ina roƙon Allah ya kawo mani ƙarshen wagga matsala. Muna farin ciki yadda aka kula da mu da yadda za a ba mu abinci ko hotel iyaka kenan cikin tsafta abinci mai kyau. Muna godiya. Dr. Halima Bello ta yi ƙarin bayani game da yadda jarirai ke samun wannan matsala. Wasu zaki ga tun da Allah ya halicce su wani gu bai gama developing da kyau ba bai gama ta girma da kyau wurin bai gaban gaba sai kika an haifa sai kika wurin saboda bai gama developing ba an da dai Allah ya halicce shi kenan sai ki ga tana yoyon fitsari saboda abin da ya kamata su naman da su fata da ya kamata ya rike wurin bai gama girma ba ana kan samun haka amma na ɗaɗɗaya ne a cikin da yawa ko kuma ki ga wanda Allah ya haife su suna da wani ciwo daban kamar irin masu ana ce musu spina bifida suna da ɗan rami a bayan ƙashin bayan su to ana ce musu masu spina bifida to su wayannan su saboda inda aka halitto su ba su iya rike fitsari wasu ba su iya rike ma fitsari da bayan gida sanawiya ta yi mana bayanin yadda ta samu wannan matsalar da kuma irin fa famar da ta yi. To daga wajen haihuwa na same ta. Kin daɗe kina naƙuda ne me ya faru ki bani labari? Kwana ɗaya ne ran na biyu aka kawo na asibiti daga rana aka zo aka cire ɗan. To wurin cire ɗan ne da an ka zuwa bayan an samu roba bayan an ciwo za a sallama ta. Ana cire aka sai an ka ga yin hitsari. Daga nan an ka rubuta man takarda an ka tura ni asibitin Farida ma'ana Zamfara. Shekara nawa kenan da wannan matsala ta same ki? To yanzu sai ta yi shekara biyar. Biyar. Mm. An taɓa miki wani aiki kafin kafin wannan? Eh an taɓa yi mashi na na hitsari ya kai hudu. Yanzu wannan da za a miki shine na biyar. Zai zama na biyar mm, kenan. Mm. Kin fuskanci wani ko tsangwama ko musgunawa daga wajen mai gidanki bayan wannan matsala ta same ki? A'a gaskiya ban samu matsalar komai da mijina ba da iyaye na lahiya lau ba a tsangwami ne ba a yi man komai ba. Wani fata kike da shi yanzu eh, bayan wannan aiki? Yanzu ina fatan alkali Allah Ubangiji ya sa wannan aiki ya zama na harko na ƙarshe. wani godiya. Shamsiya Ahmad uwa ce da aka yi wa 'yarta wannan aiki ta yi bayanin yadda 'yarta sa'adatu mai shekaru goma sha biyu ta samu wannan matsala. Saboda da tana karama an mata irin kaciyar nan da ake ma yara mata. To daga nan muke zaton matsalan ya fara. Amma ba mu sani ba sai da ta fara girma. Bayan tana girma sai muka ga lokacin da ya kamata a ce ta bar fitsari a jiki sai kuma tana yi. Sai muka fara zuwa asibitoci ana bincike a kai. Ba mu dai gama bincike a asibitin da muke zuwa ba. Sai kuma muka ji wannan. Wata tana irin masu rigakafin na yara. Tana yawo a gidaje. Ita ta kawo mana wannan tana tambayar mu ko muna da me wannan matsalar sai na bata labari akan wannan yarinyar sai ta ce to za a zo a ga yarinyar sannan za a sa mana rana wanda za mu zo asibitin nan domin a gwada ta a gani idan matsalar da suke nema ne to za a mata aiki a kai idan kuma ba irin wanda suke nema bane sai mu je mu ci gaba da neman maganin mu a wasu asibitoci to dalilin da muka samu wannan aikin kenan kuma yanzu ta samu lafiya bayan an mata aikin iyaye kika ga yanayin jikinta to gaskiya alhamdulillah yanzu tunda yanzu ba ta fitsarin a jiki ta samu lafiya lafiya in tana ji za ta je ta yi da kanta ta daina yi a jiki kyauta ne aka mana aikin ba a karba ko sisi ba har da magani duka ana ake bamu har da abinci ma duk ana ba mara lafiyan shi sa'adatu sani Shekara na goma sha biyu. Tun da aka miki aikin nan yanzu yaya kike ji a jikinki? Lafiya kalau nike hmm? ji. Lokacin da matsala nan ta same ki kina zuwa makaranta ne ko ba kya iya zuwa makaranta? In na je makaranta kowa yara suna amana suna wucewa ni kuma abin yana bana haushi. Amma yanzu da kika koma makaranta ya kike ji? Ina jin daɗi. Hmm. Dr. Halima Bello ta yi ƙarin haske kan yadda ake iya samun cutar sakamakon yankan gishiri ko kaciya da ake yi wa yara mata. Ma wasu matan suna yara sai a masa wannan kaciyan shi mai kaciyan sai ya je ya kwashe wajen fitsarin gaba daya sai a yanke shi a kwashe wajen fitsarin kin ga sai shi ma ya ja masa yoyon fitsari. So so da yawa muna samun irin wannan yara wasu ba da tun suna shekaru biyu shekaru uku sun samu irin wannan matsalar kuma har sun girma da shi suna suna yoyon fitsari da girman su wataƙila za a zo ma a gyara su wani ma suna yaran ma Allah ya sa aka gano da wuri sai a zo a kawo su sai a mu gyara su to kin ga wannan ma yana jawowa to akwai kuma yaran da aka musu fyaɗe su ma ma ana kan samun haka da yarinya mata fyaɗe ta samu irin wannan illan. Madam Diana Samuel ma'aikaciyar jinya ce da ke kula da mata da aka yi wa wannan aiki. Kulawa da muke da su shine mu nuna musu cewa su kula da jikinsu a ci abinci mai kyau kuma a kula da inda aka yi musu aiki. Kun eh. taba samun matsala ga wani wata wadda aka yi wa aiki an taba samun wani matsala da sai da aka mm. sake yi ko kuma haka ana samun matsala mm. so you, you cannot say 100% mm. ana samun matsala musamman kin ga wayanda ba sa cin abinci abinci mai kyau in aka zo wajen can din ba za a samu wajen yana da kyau ba dokin ganin gani aka aiki 50-50% chance ne mm. to amma wa'annan za ga irin wanda ko kuma tsofaffi haka mm. ya dan jima masu da wannan to in aka samu matsalar nan muna ga masu kasu samu damuwa domin wannan za a iya sake gyarawa mm. wasu sun wata shida haka sai su dawo yansu wata kuma sa ce musu su dawo masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin duk dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Tuma Dalla yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga Comrade Ilyas Yakubu Dagawa daga jihar Bauchi. tare da isa jikan mai saje toro da sanusi madattai da magaram da haddaba mai kwamfuta mai yama da comrade ibrahim lara gabta suka ce salam voa hausa sake jaddada ikirarin inganta wutar lantarki da shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya yi hakan abu ne mai kyau muna fatan kwalliya ta biya kudin sabulu har ma da soso wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce ta ce salam VOA Hausa. Tsige shugaban hukumar Koldef mai yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar mu ta Nijar, wato Kanal Abdulwahid Jibo daga mukamansa da gwamnatin Chani ta yi, hakan ya yi daidai. Ganin yadda da yawa daga cikin 'yan Nijar ke kallon aikin hukumar na tafiyar hawainiya a ƙarƙashin jagorancinsa. wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga alhaji umar fareba gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce Salon VOA Hausa. Mataki na uku da aka shiga na yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta tsakanin Hamas da Isra'ila a wannan Alhamis ɗin. Tufa Allah ya sa kada ungulu ta koma gidanta na tsamiya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma da lokaci ya bamu damar karantowa a yau cewa ta yi. yana da kyau mu rinka tana cewa akwai mutuwa fa saboda haka a koda yaushe mu zamo masu aikata alkhairi ba sharri ba domin dai ita mutuwa ba ta ɗagawa kowa kafa matukar dai lokacin zuwa ya yi tufa dole a tafi allah ya sa mu je da kafar dama amen sako daga shehu adamu rijau To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. Mutane da dama ne ake fargabar sun mutu a ranar Alhamis bayan da wani jirgin fasinja da wani jirgi mai saukar ungulu na sojin Amurka suka yi karo a lokacin da jirgin ya kusa sauka a filin jirgin sama na Ronald Reagan da ke kusa da birnin Washington. Ma'aikatan ba da agajin gaggawa da suka hada da jiragen ruwa da masu linkaya sun shafa tsawon dare suna aiki a cikin ruwa mai sanyi a kogin potmark da ke kusa da filin jirgin saman inda tarkacen jirgin ya faɗo bayan karo da misalin karfe tara na daren ranar laraba a yau alhamis rundunar sojin isra'ila ta ce an sako wasu mutum takwas da aka yi garkuwa da su da suka hada da 'yan isra'ila uku da 'yan kasar tailan biyar yayin da isra'ila da kungiyar hamas suka yi musaya ta uku na waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta an sako sojar isra'ila a gambaga ga kungiyar agaji ta red cross a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya a arewacin gaza sannan sun tafi isra'ila inda ta sake haduwa da iyayenta jami'an ukraine sun faɗa a ranar alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki na rasha ya kashe akalla mutum hudu a garin sumi da ke arewa maso gabashin ƙasar. kasar Kwamitin yankin Sumi ta ce wani jirgi mara matuki ya afkawa wani dogon ginin bene kuma harin ya kuma jikkata mutum tara. Rundunar sojan Ukraine ta ce ta harbo 37 daga cikin 81 na jirage mara matuki da dakarun Rasha suka harbo cikin dare. Shugaba Paul Kagame ya ce Rasha a shirye Shugaba Paul Kagame ya ce Rwanda a shirye take ta yi gaba da gaba yayin da ya yi watsi da sukar da ake masa kan goyon bayan 'yan tawayen M23 da ke gara dannawa kudancin kudanci a ranar Alhamis a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo bayan da suka kwace babban birnin Goma. 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan sojojin rwanda sun yi tattaki a goma a cikin wannan makon To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. Sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyoyinmu na yanzu Mr. Peter da Saida Hamdun. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.